Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan wannan karo a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta yanar gizo a kodayaushe akan voahausa.com. masararo assalamu alaikum aisha mu'azu ce tare da sarfilu hashim gumel muka sake dawowa daga nan birnin washington dc muna farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a wunin yau in an ɗan jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku a duk akan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa lambobin da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar karawa wato plus kamin a jero lambobin kafin nan ku karkaɗa kunnuwanku don ku salfiru ya shirya tsaf domin karanto labaran jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu sun amince sake buɗe yankunan iyakokin kasashen a wani yunkuri na bunƙasa cinikayya da baiwa mutane damar shige da fice tsakanin kasashen biyu an cimma yarjejeniyar ne tsakanin sabon firaministan sudan abdullah hamdok da shugaban ƙasar sudan ta kudu salvakir da yammacin jiya alhamis kuma wani abu ne da ke da muhimmanci saboda an rufe iyakokin yankunan kasashen biyu mataimakin ministan harkokin wajen sudan ta kudu deng dodeng ya ce shi da ministan harkokin wajen sudan asma muhammad Abdullah, sun taɓo batun yankin da ake takaddama a kai avi mai arzikin man fetur haka kuma do ya ce ya gana da shugabannin ƙungiyoyin 'yan awarin sudan lokacin da ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu birnin juba wadda ta zo ƙarshe a yau juma'a ya kuma tabbatar da matsayar da gwamnatinsa na kawo ƙarshen tashin hankali da ƙungiyoyin 'yan aware jiya alhamis mutane goma da ke neman tsayawa takarar shugabancin kasar amurka a jam'iyyar democrat sun tafka muhawara inda suka yi ta juna kan batutuwa masu yawa amma sun taɓa mutumin da suke ƙoƙarin ganin sun fitar daga fadar white house a zaben shekarar 2020 wato shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican sanata daga jihar california kamala harris ta zargi trump da cusa kyama da tsoro da kuma yin karya har dubu goma sha biyu a tsawon shekaru biyu da rabin da yana mulki ta ce dalili kawai da ya sa ba a tuhumi trump da laifin yi wa shari'a karin tsaye ba ga binciken kwamitin kamfen ɗinsa na dubu da sha shida da haɗa kai da rasha shine saboda wani tsari na ma'aikatar shari'a da ke cewa ba za a iya tuhumar shugaban ƙasa mai ci da wani laifi ba shi ma tsohon ɗan majalisar jihar texas beto o'rourke ya ce ɗan bindigan nan da ya kai hari a garin el paso wanda ya auna 'yan kasar mexico ya kashe mutum 22 a farkon watan agusta ya samu karfin gwiwar kashe mutane ne daga shugaban kasa saboda maganganun da yake na cewa bakin hauri na kokarin shiga amurka ta iyakar kudancin amurka da mexico ita kuma sanata amy klobuchar ta jihar minnesota cewa ta trump ya gwammace ya karya maimakon ya shugabanci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kuɗaɗen da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'an fadar white house sun tabbatar jiya alhamis cewa an saki dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga gwamnati ma'aikatan harkokin kasashen waje da na tsaron amurka za su ci gaba da aikin ba da tallafin kuɗaɗe daga asusun soji da na tsaro ga ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnati gwamnati tana taimakawa ukraine ne a kokarinta na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye haka kuma waɗanda kuɗaɗen za su taimakawa ukraine ta gudanar da waɗannan ayyuka Ƙasar China ta ce za ta ɗage harajin da ta saka wa kayayyakin da Amurka ke shigarwa ƙasar ta na waken suya da alade da wasu kayan amfanin gona a wani yunkuri na sassauta zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin ƙasashen biyu gabanin tattaunawar cinikayya da aka shirya yi a wata mai zuwa. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ne wannan sanarwa a yau Juma'a wannan mataki ne da ke nuna manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya suka fara ɗauka domin kawo ƙarshen yakin cinikayya da ke tsakaninsu jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatar cinikayya da china gofeng ya ce china tana duba yiwuwar sayan wasu kayan amfanin gona daga amurka masu aladen da waken suya haka kuma go ya bayyana fatan bangarorin biyu za su ci gaba da samar da hanyar da za su taimaka gabanin tattaunawar da za a yi a birnin washington dc Madalla Sarfilu labarun duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Nijar inda hukumomi hukumomin makarantar sakandare suka gudanar da jarabawa wa malamai domin sanin ka iya kamun ludayinsu. Ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari daga da magaram da ƙarin bayani. Zahiru bakwai jami'i ne mai kula da ma'aikata a hukumar ilimi na manyan makarantu ta na jihar da magaran Insha Allah wannan evaluation ana za a yanta kamar yadda gwamnati ya bada umarni. Inda kake koya can ne za a binka da ka saba yi ne za a zo a diba a gani yaya ne kake yin shi. In akwai wasu kurakurai za mu ɗauka matakai wanda za a gyara wannan kurakuran saboda an sami ɗin da suke yi ya shi daidai. Ita dai wannan jarabawa ta shafi malaman sakandare yayin da aka sanya tsari a ciki sosai. Da lise da duka da an e duka tana yi kuma duka discipline duka nan ne za an kadarar ɗinka ba shi za a ka ba saboda tana yiwa shi ne ya maka gyara kuma mu wannan ne kama objective ɗinmu shi ne a diba a gani in akwai wani abu wanda su malaman makaranta ba su kura da shi ba za a kawo gyara gare shi hatta direktorori in dai suna karantarsuwa su ma ana evaluate su kowa da kowa ne da titular da contractual da wanda suka samu formation wanda muke kira pedagogic da wanda ba su da objective din ba kora ba ce ba objective din mu kama malaman mu tukurar kurakuran da suke da su cikin aikin na yau da gobe mutari muhammad malamin makaranta ne a nan jihar da magaran ya ce wannan shiri zai yi tasiri ainihin irin wannan evaluation da aka faɗi kun san ta sha bamban tsakanin wadda aka wacin ta kwanakin baya ta tsarin firamare da kuma yanzu na sakandare wanda mu muke sa ran za mu a nan gaba tunda insha Allahu mu daga mun aje takardu to lalle tasirin da za ta yi tasiri ne mai karhi a matsayina na mushallakwal nake ga kamar irin wannan da ake cewa a gyara kaya wanda bai zama sauke maraba kamar hakanan ne gwamnati ke kudurin hakanan kin kuma ya duba da wani lamurka da suke wakana ne tana yawa an gano akwai rauni a cikin yadda muke tsarin koya karatun tsakaninmu da mu da ɗalibai ko kuma akwai rauni cikin kamar aiwatar da tsarin aiki da aka ce kamar program da muke koyawa a cikin makarantu to shine za a iya kawowa domin a ga yadda za a yi a ga takon kowane malamin makaranta domin kowa wato ya san yadda za a yi ya kara ƙarfafa wato makaman aikin shi ya san yadda za a yi ya bada horo ya san kuma yadda za a yi ya rika koya lakwal ba tare da wata tangar abu kenan tasirin shi zai sa a inganta wannan koyarwar. Iyayen yara da lamarin ilimin yaran su ke ci musu tuwo a ƙwarya sun yaba da wannan shiri kamar yadda waɗannan da basu bayyana sunan su ba ke cewa. Wannan abu ne mai daɗi. Mu a nan gwamnati ta yi abin da muke so amma abin da muke so ita lakwal kwalkin nan gwamnati ka ta yi watsi da ita wannan ba da ilimi da ake in an horar da malamai a kula da zuwa gurinsu a ga malaman nan menene suke koya ma yara don lakwal ta ci gaba a cikin mu makaranta amma in babu karatu ko ƙasa bata ci gaba in babu ilimi ƙasa bata ci gaba za mu dan kwahe mu da jikokinmu a guri guda ba sa zuwa ko ina sai su zo mu zamana da mu da su mu mun tsuhuta mu ta ƙare tana mu iyaye ne mun tsuwa a rashin ilimi na malaman makarantu yana kawo cikas da koma baya sosai bisa kan tafiyar da karatun yara idan kika duba ki gani shekaru na bayan wannan ai an yi bincike na musamman wannan bincike kuma sosai uwayen ɗalibai mun ji daɗin shi yaro in bai samu mushen kirki ba ba zai yiwu ya ci gaba ba kenan ilimi koma baya yake tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger a da tamar abari da wannan rahoto sai kuma batun tattalin arzikin kasa inda najeriya ta yi na'am da umarni da majalisar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya opec ta bata da kasar iraq na rage rawan man da take haƙa don samun daidaiton farashi a kasuwar man fetur na duniya wakilin muryar amurka faruk sanyinna ya zanta da wani masani akan tasiri ko saɓanin hakan ga najeriya to sunana bashir muhammad a da malami a jami'ar usman dan fodo da ke nan sokoto to alagafa ta malam najeriya ta rage yawan man fetur da take hakowa tare da kasar iraki bisa ga umarnin kungiyar nan ta opec shin menene tasiri ko aka sai haka da kake gani musamman ga tattalin arzikin kasar ta najeriya To abin da ake yi dama ga tsari na shi kasuwanci akwai hanyoyin da ake bi domin a awa abu daraja. hanya ta farko shi ne a karantar da samar da shi wannan kungiyar da dadewa tana amfani da wannan abu a wannan matakin domin ta rage irin yawan man da ke take ake fisuwa a duniya domin rage yawan shi yakan samu man daraja sai a samu kuɗin shiga to kasashe sukan yi lisahi mai yawa akan lisawa a gani cewa yanzu ali misali in najeriya na hidda ganga miliyan biyu kullum ana sai da shi kila akan dola 60 to in ta rage shigowa ta in ta rage wanda take hisuwa da sauran kasashen da ke cikin wannan kungiyar suka rage kila man zai daraja ya koma dola 80 to in ya koma dola 80 ya rage kila tana hidda biyar duk safiya yanzu nawa ne za ta samu nawa ne kuma za ta samu in ta hidda miliyan biyu da arwa so akan yi wannan lissafin in kasa ta ga cewa ta yi cin riba in ta rage yawan abin da take fiddawa eh, don man ya yi kadari a kasuwar duniya to sai ta sai ya kasance cewa ta amince da irin wannan matakin so lokuta da yawa akan ba kasashe dama ragewa irin yawan man da suke fitar da shi daidai da irin yanayin tattalin arzikin da suke ciki shekarun baya da najeriya take cikin eh, taulayin tattalin arziki duk lokacin da aka sa wasu kasashe su rage ita najeriya an ba ta damar ta ci gaba da fidda nata kamar yadda aka saba yanzu da aka cewa lallai al'amura ɗin sun ɗan gyaru shi yasa yanzu da aka zo rage wannan mai din ita ma tana cikin wanda suka rage to ana tsammanin cewa rage wannan zai sa man yayi daraja dan kada ya zo ya fadi warwar ya kasance cewa kuma kasar ta sake fada cikin wani hali mayawaci a tattalin arziki to shi yasa yanzu ake cewa a rage wannan fitar da wannan mai din domin darajar eh, kuɗin mai din ta kasance ta tsaya inda take domin najeriya ta ci gaba da samar da kuɗin shiga sai dai kamar yadda ka sani a duk ƙasa a cikin kasafin kuɗi duk shekara ƙasa na iya faɗin irin man da take tsammanin tafi suwa a cikin wannan shekarar da kuma irin kuɗin ta sa a kan shi to amma dai abin da ba yawan ne adda mahimmanci ba ga tsarin tattalin arziki abin da adda mahimmanci irin yawan kuɗaɗakin da za a samu domin shi kasafin kuɗi ya tafiya da tsarin irin kuɗin da za a iya samu na shiga a cikin ƙasa so in ya kasance cewa kuɗin za su shigo duk kila mai yiwuwa za su fi ko kuma su yi daidai da abin da kasar ta ta samu ko da irin kasashe da yawa to kaga babu matsala amma in ya kasance cewa wannan zai shahi rage zai samar da rage kuɗi kuɗin shiga ga ƙasar har ya shahi kasafin kuɗinta to lallai abu ne wanda kuma zai sake jefa ƙasar cikin wani yanayi na tattalin arziki. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina To a gaida Murtala Faruk da wannan tattaunawar da ya yi. kamar da muka saba kowace ranar juma'a masu sauraro rana ce da muke baku daman bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da ya shafe ku ko kuma ci gaban ƙasa domin lambobin da za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kuma su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kamun a jero lambobin kama mu buɗe layukanmu ah, ga wannan waka ku shakata da shi. tunani rabuwar kuta masoyi sha'ayi tsare ni sha'ayi a ciki karnai isma'ayi waƙar masoyi ilahu ka saka da bula ayi sai aikin tunani rabuwar kujo har masoyi na ɗauki mu ina na saka ɗan mabuɗi na tayar sai na je dasa gaba. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu wani a kan layi dawa muke magana. Kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gobe a Kimba. To Ibrahim menene ra'ayinka yau? to ni ra'ayina a kai kiraye kiraye da mu talaka muke a kowane lokaci amma shugabanninmu na najeriya ba sa jin kukanmu hmm. kaga eh. yawwa abin da ke tafe yanzu ga wannan kari da suke so su kawo mana na kawo masarufi abin da zai dangane da zai shafi rayuwar mu. Eh. muna ta kiraye kiraye amma ba sa ji ya su gurin su abin da ya musu a rayuwarsu shine suke yi to ya kamata fa su san da cewa duk wanda suke abu suke abu yake cutar da su alaki ba zai bar su ba dukkan su kula da hakkin ba da mun gode sosai malam ibrahim yanzu kuma sai jihar kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa kikan layi suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa yau juma'a ce menene ra'ayinka to alhamdulillah eh, yau juma'a gaskiya ina da abubuwa guda biyu a gurguje to muna so mu yi wa shugaban kasa muhammadu buhari hmm. matashiya akan irin matsalolin da talakawan najeriya suke ciki saboda na farko tun ga idan muka ɗauki irin abubuwan da shugaban kasa muhammadu buhari ya wa talakawa alkawarin cewa hmm. akwai abubuwan da yawa ya alkawarin zai zai dawo da su a da sauki domin ban manta ba akwai lokacin da ya je kafe ya ɗaga taliya aka ce mai nawa ne ce naira ɗari hmm. ina ganin shugaban kasa muhammadu buhari har hawaye ya zubar hmm. akan cewa ana cutar talaka yanzu talaka naira ɗari biyu da kusan hamsin da ɗari uku yake sayan wannan taliya dari uku da ma wani abu ya kamata ya shugaban kasa ya kula kuma da karshe muna kira ga shugabannin jihar gwamnan jihar kaduna da mm. ya jawo shi shugabannin kasuwanni na jihar kaduna hafiz bayero mm. a kan irin gangan da ke gaya wa yan kasuwa ƙananan yan kasuwa ba inda za a yi babban dan kasuwa mm. ya harka an ba da karamin dan kasuwa ba ka ce za ku rushe gurin su ko mutum ya so ko bai so ba wannan ba daidai ba ne talakar nasu suka zaɓi walar nasiru ya rufa'i karshe ne mutu ba tare kari allah ya sa a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. mun gode alhaji musa garo yanzu kuma sai akwai jihar jigawa wake kan layi daga jihar jigawa to har yanzu dai layinmu a buɗe yake kuma lambobin da za ku kira shine ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to da alamu mun samu wani a kan layi daga jihar naija wake kan layi ibrahim umar jihar naija nigeria to malam ibrahim menene ra'ayinka ra'ayina ina kira ne ga shugabanninmu kamar su majalisa na jihohi da na tarayya eh. taimaka muna gyara hanyar daga kwantagora zuwa lijau haka to mun gode sosai ta yi mugu lalacewa ko da me za ka hau babu daɗi a taimaka a duba don allah to mun mun gode sosai mana ibrahim insha allah ya sa masu wanda ka yi wannan koke a kansu a kansu ga gare su sun ji yanzu kuma sai jihar bauchi wake kan layi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila S Fawa kashin ma da karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi. Wa alaikum assalam malam Sama'ila menene ka yau? To alhamdulillah muna tunasar da shugaban kasa da alƙawuran da ya dai bai cika ba. Hmm. Ana maganan ƙara haraji a Najeriya dama mun san da arina. Hmm. Yanzu an manya sun gaya mana shugaban kasa yau an ɗomi kati eh. na shekara biyar wahala wahala a Najeriya. Hmm. An ɗomi katin shekara biyar alƙawarin da ya ɗauka ba hadi zai cika ba mm. to me kake don haka me muna gaya masa wannan magana ta je sa. Mm. abubuwa dai gaba gaba yake babu sauki mm. me kake me kake gani ya kamata a yi ya yi shi shugaban kasa abin da ya kamata a yi ya duba alƙawuran da ya yanzu musan gare ya faɗa ya shinkafa a kano yana kuka yana ce naira hamsin ya ɗaga mana man fetur yanzu a asibitin ko ina haihuwan kai ka bada haraji wannan wannan alƙawari bai cika ba don haka dai ya duba wannan magana To mun gode sosai. Godiya muke Malam Sama'il yanzu kuma bari mu garzaya jihar Nasarawa wake kan layi daga Nasarawa. Assalamu alaikum VOA. Wa alaikum salam. Mai magana Alhaji Nuhu na Maru mahajin kungiyar mahautan jihar Nasarawa lafiya Nasarawa State Nigeria. To Alhaji Nuhu filin taka ce filin naka ne menene ra'ayinka yau? To ra'ayina ina miƙa gaisuwa ga ɗaukacin ma'aikatan BOA ga baki ɗaya da fatan kuna nan lafiya. Mun gode sosai malam Alhaji Nuhu. Yawwa na biyu kuma na gaida mai girma gwamnan jihar Nasarawa murnan cika wata kwana ɗari. Ra'ayinka kenan kawai ko kuma akwai wani abu Ra'ayina kenan kawai. To mun gode Alhaji Nuhu. Yanzu kuma bari mu koma jihar Zamfara. Wake kan layi. Eh, kuna magana da mustapha adam babbar doka jihar zamfaran najeriya to menene ra'ayinka yau a ra'ayina a yau gaskiya shine mai girma shugaban ƙasar najeriya don allah don annabi ya ƙara kula talakawan da suke a katsina saboda halin da suke haka ni ni dan zamfara ne amma dr bello matawalla wallahi ya taimake mu yadda duk ya kamata alhamdulillah mun san allah ke karshen matsala ya kai karshen matsala lokacin mulkin shi kuma muna ma Allah godiya da mai girma matawalle don Allah mai girma shugaban kasa ya taimaki bello matawalle zamfara domin mu ji sauki. To mun gode sosai Alhaji Mustapha. Yanzu bari mu koma jihar Kebbi. Wake kan layi daga jihar Kebbi. Hello? Hello wake kan layi. Eh Alhaji Ibrahim Lili Riba daga jihar Kebbi. To Alhaji Ibrahim menene ra'ayinka na yau? menene ra'ayinka yau yau rana ce da muke baku damar bayyana ra'ayinku na ƙashin kanku ne ra'ayina guda da ya gwamnan jihar kebbi eh santa tukwa gudu eh eh yawa allah ya taimaka ya biya ainihin yan ritaya kula su na titi don allah da annabi taimaka to mun gode sosai alhaji ibrahim kuma muna eh, fata hukumomin eh, jihar kebbi sun ji yanzu kuma bari mu koma jihar kwara wake kan layi daga kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dallo garba dina wasu kusa najeriya daga nan kwara wa alaikum a ah, gaskiya ni eh to ah, da farko dai ina kira musamman ma ga mai girma shugaban kasa eh. da da Allah shawarorin da ake bashi da ya sa natsuwa dangane da shawarorin da ake bashi don gaskiya waɗanda suke bashi shawarorin nan gaskiya ba su dace ba gwamnatin nan wa ya tuna talakawa ne su suka zaɓe shi su suka tara kobo sisi suna a kowane suka ta naira hamsin naira ɗari hmm. domin ya tsamo su cikin wahalar da suke ciki hmm. amma ga shi yanzu komi na an ƙara matalaka yanzu ga a harajin gada za a ƙara kaga duka wannan abubuwa ya saniwa talaka ne abun zai koma kanta. da haka ga muna kira ga mai girma shugaban kasa don Allah ya tuna da talakawa gaskiya halin da talaka yake ciki yau ya kai halin kakani kai don ho mutum da soka maka ne yuka ya koma kiraji mun gode sosai Alhaji Bello kuma da wannan kira ne za mu rufe layukan namu a yinin yau masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne a birnin washington dc yanzu kuma agogonmu na cewa karfe biyar saura minti goma sha ɗaya ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Labin inda Slams ta bangaren mata za su fara wani shirye-shirye na kama hanya domin tafiya gasan cin kofin duniya da za a gudanar na matasa mata a kasar Brazil. Amma tsohon kocin kasar jamhuriyar Kamaru Alhaji Umaru Inuwa ya mana karin haske kan jajirce wanda matan kasar jamhuriyar Kamaru suke yi musamman ma a fagen taka leda. Eh, kasan abun da zan gaya maka da ko wani abu a Kamaru. Kamaru eh, eh, eh, ƙasa ne na kwallon kafa. domin kaga ko da kula ko ba kula shi ka ga eh, national team ekip ko mata ne ko maza ne shi ga suna kwazo to ni dai ba mu cire tsammani cewa za su yi kwazo da kyau za su yi kokari domin idan ka duba a gani yau 'yan wasan nan da suke wasa ba wai suna wasa ma saboda saboda waɗansu ekip eh, za su gansu saboda a zuwa sai su yau bole ya zama kuɗi za ka zo ka samu yarinya tana wasa ana biyanta dala miliyon kaman saba'in ko casa'in to kaga shi sa abun yake sa suna kwazo da yawa saboda haka sun san cewa duk inda za a yi inda wani ikitin kasan turawa ya dauke su suka yi kwazo a ikin national team to in eh, wani ikin kasan turawa ya dauke su shi kenan sun kudance to saboda haka kake ganin yara suke kwazo da gaske za ka gani ai za ka gani ba za a zo a rika ce a sha ba za ka gani za su yi kwazo sosai domin sun san wannan babban filin nan a nan kowa yake zuwa ya zaɓi manya-manyan 'yan wasa to kaga ba wasa a wajen wannan ma kawai yana sa ka ga suna kwazo fiye da yadda kake tsammani a halin yanzu dai masoya ta mola a kasar kamaru sun zuba wa 'yan matan idanu domin ganin rawar da za su taka a gasar da zai gudana mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida Muhammad awal garba da wannan shiri kamun mu karkar shirin kuma gasar fil ya dawo don karanto muku labarai amma wannan lokaci a takaice. shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu sun amince sake buɗe iyakokin kasashensu a wani yunkuri na bunƙasa cinikayya da baiwa mutane damar shiga da fice an cimma yarjejeniya tsakanin sabon firaministan sudan abdullah hamdok da shugaban kasar sudan ta kudu salva da yammacin jiya alhamis kuma wani abu ne da ke da mahimmanci saboda an rufe iyakokin yankunan kasashen biyu amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'an fadar white house sun tabbatar a jiya alhamis cewa an sake dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaro ta amurka ta pentagon da wani tallafi na karin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga wannan gwamnatin. Ƙasar China ta ce za ta ɗage harajin da ta saka wa kayayyakin Amurka da ke shigarwa ƙasarta na waken suya da alade da wasu kayan amfanin gona a wani yunkuri na sassauta zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin ƙasashen biyu gabanin tattaunawar cinikayya da aka shirya yi a wata mai zuwa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shiryen mu za ku iya yin hakan akan wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wunin yau ni aisha ma'azu ne ke cewa ku kwana lafiya.